daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na muryar amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60 da 31 da kuma 25 a jamhuriyar niger za ku iya kama mu a tashar view africa da ke birnin yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da kuma dalol fm da kuma niyya a birnin kwani duk a jamhuriyar niger sannan muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkanmu dare da fatan an wuni lafiya mahmud lalo ne tare da nazir ahmad hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 9:30 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato 8:30 kina gogon ghana karfe 3:30 na yamma a nan washington dc a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani mahari ɗauke da adda ya farma wata makarantar firamare a maiduguri muna samun information a gefe gefe wani siyara sun wani siyara, to ka ana na ana neman shi ne saboda tattaro sada. yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin waɗannan matakai ya kamata a rika ɗauka wajen samar da kariya ga makarantu lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alama ƙari wato plus sannan sai a jiro lambar sannan muna ɗauke da labarin wasanni amma ko duka sai kun sha labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. A cikin satukan nan shugaban Amurka Donald Trump na iya bayyana sunan daraktan hukumar leƙen asiri ta ƙasa wato CIA Mike Pompeo da da ya mai gurbin sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson. Kamar da rahoton wasu kafafen yada labarai ke rawaito manyan jami'an gwamnati na faɗi a yau Alhamis. kafafen yada labaran amurka da dama ne suka rawaito cewa an daɗe ana tunanin garan bawul ɗin manyan jami'an tsaro na ƙasa amma ba a fayyace matakin da trump ya ɗauka ba yayin da aka tambayi trump game da makomar tillerson a wata gajeriyar tattaunawa da manema labarai a white house ya ce yana nan rex yana nan shugaban bai yi wani ƙarin bayani ba white house ta nuna rahoton maganar tillerson ba wata magana ce mai muhimmanci ba mai magana da yawon white house sarah huckabee sanders ta ce kamar yadda shugaban kasa ya faɗa babu wata sanarwa akan al'amarin a wannan lokacin sakatare tillerson zai ci gaba da jagorantar ma'aikatar harkokin wajen amurka sannan baki ɗayan ma'aikatan gwamnatin trump sun mai da kai ne akan nasarar da gwamnatin shugaba trump ta samu a shekarar farko rahotanni na nuna cewar akwai shirin dan majalisar dattijai na arkansas tom cotton bai goyon bayan Trump akan harkokin tsaron ƙasa shi zai mai gurbin Pompeo a matsayin shugaban CIA. Ministan sadarwar Kamaru Isa Chiroma ya ce mutane ɗauke da makamai sun kai wa jerin gwanon motocin sojoji da aka aika daga Yawunde domin wanzar da zaman lafiya hari. Harin ya auku ne a kudu maso yammacin garin Manfe a safiyar ranar 29 ga watan Nuwamba inda suka kashe sojoji hudu. Wani soja guda da ya ji mummunan rauni ya tsira daga harin haka kuma maharan sun sace makamai masu ɗimbin yawa. hari na biyu kuwa ya auku ne a yomojok wanda bai da nisa daga manfe a safiyar alhamis wanda ya sanadiyar mutuwar 'yan sanda biyar da su zuwa guda daya Ciroma ya tabbatar da cewa kungiyar masu fafutukar samun yanci a kamar ne suka ɗauki alhakin wannan danyen aiki. Ciroma ya kara da cewa shugaban ƙasar wato Paul Biya ya aika da dakarun soji masu yawa a yankin domin tabbatar da zaman lafiya da kuma gano waɗanda suka kai wannan hari. ya ce gwamnati na bukatar mutane da su bada kowane irin bayani da zai yi sanadiyar kame waɗanda suka kai wannan hari. ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alwashin zai kwaso 'yan Najeriya da suka makale a Libya da wasu sassan duniya ta wajen faɗaɗa shirye-shiryen daɗaɗawa al'umma ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa. shugabannin afirka da tarayyar turai sun fara wani taron koli jiya laraba kan batun 'yanci rani batu da ya janyo hankali sosai tun bayan bayyanar wani bidiyo da ya nuna kamar 'yan rani daga kasashen afirka ta yamma ana cinikinsu a zaman bayi a libya wanda ya janyo tofin alawadai a faɗin duniya da yake magana kan wannan batu shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce abin ta kai shine ganin 'yan najeriya a bidiyon ana cinikinsu a kan silalla kamar awaki a libya najeriya ta faɗa da shafinta na twitter cewa 'yan najeriya 242 sun koma ƙasar daga libya a ranar talata kuma fiye da 'yan ƙasar 4,000 da suka makale a libyan ne suka koma gida a bana shugaban faransa emmanuel macron ya ce shugabannin majalisar ɗinkin duniya da tarayyar turai da takwarorinsu na afirka a ciki har da libya suna tattaunawa kan hanyoyin da za su bi su hana masu fasa ƙwarin mutane da za su hada da matakan soji da jami'an tsaro domin gano salsalar waɗannan ƙungiyoyi koriya ta arewa ta saki wani bidiyo da ya nuna shugaban ƙasar kim jong un yayin da yake kallon harba makami mai linzami mai ratsa nahiyoyi da ake kira icbm a takaice da turanci rahotanni sun ce an harba makamin ne jiya da safe daga wani wuri daga arewacin babban birnin kasar na pyongyang sabon makamin ya yi tafiya kilomita 4,500 wanda ya ninka har goma wato haso goma inda tashar binciken da ke sararin samaniya kuma ya yi tafiyar kilomita dubu kamun ya fada cikin tekun japan ta gabashin makudin koriya duk da shakkun da masu fashin baki suka yi kan kwari da tasirin makamin jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi gargaɗi jiya laraba cewa gwajin makamin mai linzami na baya-bayan nan ya kara tura duniya kusa da faɗawa yaƙi ba nisan tata daga fitinar ba hakanan ta yi kira ga kasashen da ke majalisar ɗinkin duniya su yanke hudar jakadanci da kore ta arewa jakadiyar hali ta ce shugaba trump ya fada wa takwaransa na china shi jinping ta wayar tarho a jiya laraba cewa lokaci ya yi da china za ta dakatar da duk jigila ko sayarwa kore ta arewa mai da yake magana kan gwajin makamin a jiya laraba ta shafinsa na twitter shugaban na amurka donald trump ya alkawarin kakabawa gwamnatin ta pyongyang wacce ta zama sanar ware ta kunkumai a wato na kai tsaye ba tare da gudunmuwar wani wata ƙasa ba labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To a karan farko shirin tattaki daga bakar aƙida na Boko Haram da murya Amurka ta shirya ya isa jamhuriyar Nijar inda aka fara haska shi a jihar Maraɗi. A wani rahoto da wakilinmu Sha'ibu Mani ya aiko mana babban edita a sashen Hausa na murya Amurka Ali Mustapha Sokoto ya fara da wannan jawabi. Wato shiri ne na musamman da yake nuna jajircewa ta mutane da jaraba da Allah yake jarabta su da shi da kuma musamman nuna mutane cewa duk abin da ake takamar cewa musulunci ne karya ne ba musulunci ba ne karya ne ya za ka yi ka ce kana musulunci ka je cikin masallaci da asuba wani yana sallar asuba ya ce Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar ka kashe shi ka ce ko musulunci kake ka san aikinmu na kafofin watsa labarai guda uku ne ilmantarwa nishadantarwa da wayar da kai su ne babban ayyukanmu gwamnan jihar maraɗa mana zakar umar ya jagoranci bikin nuna wannan bidiyo gwamnan jihar ya bayyana albarkacin bakin shi akai sai ce to muna fatan wannan abin da muka gani da muka ji amfani mu ya kawo canji cikin rayuwar mutane da dama suka hallara domin ganin wannan bidiyo a otal jangwarzo ga ma abin da suke cewa. Ni ne Alhaji Hassan Tawai mai sai da karfe nan kaduro maradi. Muna ganin wannan abu da ya faru mun ji takaici sosai ga film da muka gani. Ina da mu wakilin mutanen karkara. Wallahi ma ya bani mamaki wannan abu kwarai. Da da muke jin shi hayo gashi mun gane shi. Jama'a ne sun sha wuya kwarai. ya kai matuka Allah ƙara sa mata ruwa ta ƙare har abada. Sha'ibu Mani daga Maradi, Jamhuriyar Nijar. a gaida sha'aibu mani to daga unguwar jabi da ke karamar hukumar kwaye kusar da ke jihar borno a arewa maso gabashin najeriya na cewa wani mahari ya farma wata makarantar firamare da adda inda ya halaka ɗalibai uku wakilin haruna da biyu ya zanta ta wayar tarho da wani da ya shaida wannan harin wanda kuma ya nemi a sake sunansa ga yadda ta tuna wasu ta kaya ina kwaya to na san kana da labarin abin da ya faru ina wurin ma wani ya fito ne daga gefen gari eh gefe kamar makarantar yana yana iyaka da gefen gari to akwai kofa kuma ta baya to da ya shigo sai ni so class to da ya nufi class sai ya samu yara sai sun waje girba kansu da adda to da adda ya shigo makaranta eh da adda ya shigo makaranta to kafin an kasa ko ta malama kuma tana tana bakin class sai ta taho tana tahowa sai ni sai ta zai tare ta hmm. sai ta dago hannu sai ya sare sai ta sai sare ta already yanzu malamai ta ma tana yanzu kamar yara nawa ne wanda ya ji ma rauni a yara biyu ne sun mutu uku nawa ne aka ji rauni da masu uku ne wanda aka ji rauni har yanzu ana kan tantancewa amma akwai guda uku a ƙasa guda nawa ne suka mutu guda biyu ne suka mutu sannan kuma guda nawa ne suke da rauni yanzu haka wanda suke rauni haka guda biyu amma sun shi gaskiya wanda suke kasa eh wanda suke kasa ban gane ba wanda aka jiwa rauni ne eh, ta san eh, ta san ah, in sai an tantance wayan sai yanzu sun gudu ai eh haka yawa wanda aka samu yanzu wanda suka ji rauni din guda uku amma muna samun information a gefe gefe wayan su sun gudu yawan eh, su yara to ka ana na ana neman su ne saboda a tattaro su a ga a yi tweeting din abu domin ni da mama ne makaranta ne to kamar wani mutumin dan gari ne ko kuma bako ne eh a takaice dai ana cewa fulani ne ba ba dan gari bane ba dan cikin gari bane a ba dan a bako ne eh, akwai alamun kamar kawa ne gare game da shi ko kuma alamun lafiyar salau eh to gaskiya akwai alamun kawai idan da shi din yana kabara ya sai yara guda uku a guda biyu da aka ce sun mutu guda biyu a takaice sun mutu yanzu ma mun kada daga janaizo an kama shi ne ko ya aka yi yanzu haka an kama shi yana hana security to allah ya kyauta wani ɗan garin kwaye kusar kenan a jihar borno wakarin da harunan ya yi domin jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar borno victor isoku ya cutura to kan wannan mutum yake so ku kira ku bayyana ra'ayoyinku shin waɗannan matakai ya kamata a ɗauka wajen samar da cikakkiyar kariya ga makarantu kafin mu buɗe layukan namu bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kiranmu na farko daga jihar kaduna ne wane ne akan layi Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Ya aiki. Alhamdulillah. Kana magana da Alhaji Ruwa cewa sun lube daga nan ga daga karamin kuma ga jihar Kaduna. To madalla Alhaji muna jin ka menene ra'ayinka? Eh ni <coughs> eh ni ra'ayi da ka gane ko. Mm. Ya kamata su ma mutane su zama jami'an tsaro na kan. Mm-hmm. Da tashi sai ba kama jami'an tsaro kamar ba wasu ba jami'an tsaro da kula da rayuwarsu ba su ma su kula da rayuwarsu saboda ni. saboda mutane da irin su masu shigo a cikin aikata wannan abu hmm. ni ra'ayi na kenan su ma jama'a su taimaka ma jami'an tsaro Allah tsari mu to amin madalla mun gode ah, muna jihar ta Kaduna har yanzu wane ne akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Maulalo barka da dare barka da yamma. Ah, wa alaikum salam wa rahmatullah. Barka da yi alaji ya an lafiya. lafiya. alaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Madalla muna jin ka alaji. To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan batu gaskiya batu ne mai matukar muhimmanci ya kamata a ce su kansu al'umma mm. na unguwanni su rika kasancewa idan akwai makaranta a unguwanni to a rika dan kafa waɗannan society din jama'a wanda za su tallafa su kansu irin wannan makarantu kuma ita kanta gwamnati gaskiya dole sai ta jajirce akan tabbatar da tsaro a makarantu dan idan ba haka ba akwai matsaloli ya kamata a ce gaskiya kamar get a kasance get makaranta akwai 'yan sanda ko sojoji wanda za su kula da waɗannan makaranta ko kuma ba za a samu wannan ba a samu yan bijilanta wanda za a gwamnati za ta daga san musu wani abu domin su rika zama a yaushe suna zama a gurin nan to idan aka yaka za a samu ci gaba kuma za a gurin tare a tsira tare babu lalo ne maka fatan alkari a tashi lafiya alhaji musa garo na gode to mu ma haka alhaji musa mun gode kwarai kuma muna jihar ta kaduna ne har ila yau wane ne akan layi To, Mamun Lalo barka da aiki kuma barkan ka da dawowa aikin safiya. Yawwa, barka da Malam Murtala. Yawwa, sunana Murtala ne kuma na kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. madalla muna jin ka malam mutala to madalla to gaskiya magana ɗaya zan yi shine cewa magana ta gaskiya muna bai malam Muhammadu Buhari shawara kan yi hmm. ya gama shekarun da zai a mulki ya kamata muna da al'umma kalla kusan miliyan 200 a ɗauki security sai sun kai kusan miliyan 50 a ƙasar nan hmm. magana ta gaskiya duk shekara ya kamata a dinga recruiting karancin security ne ma Mamun Lalo hmm. kowanne fanni ba fannin makaranta ba kowanne fanni za ka ga ana dan samu amma security ya wadata kamar irin kasar masar da ake janjana mata wajen yawan security to gaskiya za mu samu saukin ta'addanci haka da fatan za a tashi lafiya kuma Allah mun gode a murtala daga kaduna mun samu sarki da abuja wane ne akan layi daga abuja eh, eh, yusuf abdullahi ne dan mutan miyan yako yawo to muna jin ka malam yusuf Eh, gaskiya matsala tsaro mu ma fara hula muna da matsala saboda gaskiya mutane suna kula da wani abu wanda yanzu in ka ga wani laifi mm. ka taimaka ma gwamnati ka gaya musu to karshen da 'yan sandan nan da ka gaya masu za su yi su za su gaya mutumin nan wanda yake da laifin nan in ya escape sai a ce me ka da wani mm. amma malam yusuf eh, irin wannan eh? kaman duk zargi ne ake yi ana cewa su 'yan sandan sukan zagaya su je su faɗa ma su waɗancan ɗin wallahi 'yan sanda sun yi muguwar lalacewa wadda ba kai ina jin mu da muke talaka ba mu da yanci mu muka sani hmm. saboda yanzu hakan nan abujan nan ba karamin hadari muke cikin shi ba kaso ka kana yi ko wasu ma'aikata na nan na ka sai su bi a kama gaya ce belin ka dubu hamsin hmm, hmm. shekaran ji an kama wani aboki na kawai aka zo aka ce wai yana sato mota mutum na wallahi ko keke bai iya ba kai waya ya an ka bashi ma ni nike rubuta mai suna a sunan waya to ma eh, da lamun gode malam yusuf daga abuja bari mu garzaya zuwa katsina a kan layi wato wani na kan layi alhaji abashe ne mai addu'a to alhaji abashe muna jin ka eh, ina muku barka da aiki an wuni lafiya Lafiya lawa alhamdulillah. To madalla. Gaskiya ina farin ciki yau ne na kusan shekara guda ina ta neman kama ku kullum sai in duka wannan lamba amma ban da samu. Allah sarki yau gashi ka samu nasara ka same mu. gaskiya to na yi farin ciki kuma Allah taimaka Allah tsara mana abin nan alhamdulillah mu ne da godiya Alhaji Abashi daga Katsina mun gode kwarai yanzu bari mu je a Ibadan jiha Oyo a can kudu maso yammacin Najeriya wane ne akan layi Assalamu alaikum Amin wa alaikum salam sunana malu ga dan pdp mazauni nan kara a kinyere karin su iko walli yawa to muna jinka um, ina kira ga sauran mu hula mu taimaka ma jami'an tsaro hmm. saboda duk gaba ɗaya irin sanin da mun kai na da jami'in tsaro idan ka nufa shi da wani bayani kamar kai ba za a saurare ka ba yanzu an gyara gaskiya hmm. an gyara sosai yanzu idan ka wani abu kana kwara hula wanda zai cuta ma wani kai kokari ka sami jami'in tsaro ka shaida mishi a ɗauki mataki nan take assalamu alaikum sunana maru ga dan pdc mazauni kada ake na gode allah ya saka da alheri amin mu ne da godiya kwarai to sai jihar jigawa wane ne akan layi kana magana da Ma'aziyalo yalo jarumawan garki jigawa state to Ma'aziyalo yalo muna jinka ya kokari ya aiki alhamdulillah sai godiya menene ra'ayinka ra'ayi na wannan abubuwan batu da kuke muna muna akan abubuwan da kuke kuma ubangiji allah kara mu karfin gwiwa mai magana ma ajiye ne jari ma hangarki na gode a ta lafiya tun ba ne ta ma allah dai waje kwanna kama to muna godiya kwarai irin da malam ma'azu gabatarwa wato na so a ce na samu gabatar da ni ma ra'ayina ta daga kare na samu ina fatan dai Allah ta yi ku lafiya to madalla mun gode malam ma'az yalo daga jihar jigawa lambar da za a kira ita ce 2055 amma kada a manta sai an sa alama ƙari wato plus sai a jiro lambar ga kira mun samu daga nasarawa ne kan layi ni ne dogo na uwale malafa to a malam to dogo muna jinka ya kamata a yi bincike sosai a kan mutanen kwastam nan. Muna batu ne kan yadda za a samar da tsaro a makarantu musamman ma na firamare. Mm. Okay. Malam Dogo. Mm. Abin da ya kamata a yi a ɗebi ma'aikata sosai mm. kamun nan su yi. Na gode. To madalla mun gode ga kira daga jihar Kano mun samu. Wane ne a kan Amin wa alaikum salam. to kana tare da umar ofisa unguwa offline mai fata daga aminan juna da kanan jihar kano abin da za a kawo wannan matsala irin ta tsaro a nan makarantunmu mhm. kamata ya a sa irin shingayen nan da ake sa na karafuna duk mutumin da ya shigo a sa masu gadi a daga masa a gani a sa irin drum drum din da muke ganin cewa jami'an tsaro suna kare kansu kuma dole ne a samu masu gadi dole zai shiga ai shigar da shi a tambarci me zai a cikin wannan ina ganin aka bi irin wannan za a samu yiwuwar kare haɗura irin nauna na tsaro wannan shine a takaice na umar sa unguwa ku layi mai fata daga aminan juna daga nan jihar kano wato kanan dabu na ke mu kwana lafiya to mun gode a ah, malam umar daga jihar kano bari mu je gombe wane ne akan layi barka da warhaka yawwa barka da yamma an wani lafiya lafiya kalau da wa muke magana da yahuza mai nabati gombe to yahuza muna jinka eh, ni shawari na gaskiya ina roƙon a gwamnati ta taimaka su mutane da ake so su taimaka da tsaro mm. to su ba sai an taimaka musu bai wa a ce mutum yana zama kullum a guri a ce ba a taimaka musu ba daukan salari ba wani abu ba abinda za a taimaka mishi da shi to gwamnati ya kamata ta leka ta gani wanda za su taimaka talakawa tsare 'ya'yansu nan to sai ba an taimaka musu. to malam yahuza da jawabinka na ƙarshe muka kawo wato karshen ɗaukan wayoyin kuma muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira da waɗanda suka yi niyan kiran ma ba su same mu ba yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice zaɓi 'yan wasa bakwai da suka taka rawar gani a Najeriya domin takarar lambar karramawa ta sha'anin wasanni ta kasar Bikin karramawar wanda za a soma karo na farko a tarihi zai gudana ne ranar Asabar mai zuwa a birnin Eko. Wata sanarwa da shugaban kwamitin lambar karramawar Prince Isidore Oduwa ya wa hannu ta ce 'yan takarar sun hada da zaratan 'yan wasan kwallon super eagles michael obi victor moses obafemi martins kal ikeme da ikechukwu ezenwa haka ma a jerin sunayen akwai 'yar kwallon najeriya a bangaren mata a sisat oshola da kuma dan kwallon tebur aruna kwadiri a halin da ake ciki kuma najeriyar ta ce san ba ta da wani fargaba ko haufi a shigar ta gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta baɗi a kasar rasha duk kuwa da tana sa ran fitowa a rukuni mai zafi na gasar a gobe juma'a ne za a shata jadawalin rukunonin gasar a birnin moscow to amma mai horar da 'yan wasan ƙasar janet rowe ya ce shi da 'yan wasansa ba sa tsoron kowa a duk rukunin da suka fada a farkon wannan makon ne hukumar kwallon najeriya ta tsawaita kwantaragin ro da wasu shekaru biyu bayan da ya shugabanci kasar ta sami gurbi a gasar ta cin kofin duniya Najeriya ta kammala dukkanin ta na neman gurbi a gasar ba tare da an doke ta ba yayin da kuma a wani wasan sada zumunci ta doke kasar Argentina da ci hudu da biyu. A Ingila mai horar da 'yan wasan kungiyar Arsenal Arsene Wenger ya ce san ba shi da kudurin sayar da zaratan 'yan wasansa Alexis Sanchez da Mesut Ozil a budewar kasuwar 'yan wasa a watan Janairu mai zuwa. duk da kasancewar kwantaragin 'yan wasan biyu zai kare ni a karshen wannan kakar wasannin kuma tuni da aka yi ta danganta su da komawa wasu kungiyoyin to amma Wenger ya ce su ba na sayarwa ba ne. shahararriyar 'yar wasar tennis ta kasar amurka venus williams ta musanta duk raɗe-raɗin da ake yi na cewa tana da shirin yin murabus nan ba da daɗewa ba venus 'yar shekaru 37 ta sami nasara sosai a wannan shekarar saboda ba kanwarta serena williams wacce ta ɗauki hutun goyon ciki da aihuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria Ga wata sanarwa daga gwamnatin Amurka. A wata alama daban na ƙoƙarin Amurka dangane da tallafawa ƙasashen nahiyar Afirka yaƙi da ta'addanci, za a ba da tukwicin dalar Amurka miliyan biyar ga duk wanda ke da bayani akan manyan shugabannin 'yan ƙungiyar da ke da alaƙa da Alƙa'ida mai cibiya a Somaliya Harakat, Shabab, Al-Mujahideen ko Al-Shabab. Ƙungiyar da aka ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci ta kasashen waje tun shekarar 2008 na ta yaƙi da gwamnatin somaliya ta kai hare-hare daban-daban a kenya ita ce ke da alhakin mutuwar dubban somaliyawa fararen hula 'yan ƙungiyoyi masu fafutukar zaman lafiya ma'aikatan ba da tallafi na ƙasa da ƙasa 'yan jarida da 'yan farar hula tare da dakarun haɗin kan ƙasashen afirka masu wanzar da zaman lafiya da ke taimako domin dawo da kwanciyar hankali da ci gaban yankin. A ƙarƙashin ayyana ƙungiya a matsayin ta'addanci, Amurka ta bullo da hanyoyin daƙila hanyoyin da 'yan ta'addan ke shigowa ko fitar da kuɗi. Amurka ta toshe dukiyoyinsu tare da haramta ma'amala tsakanin 'yan ƙasar Amurka da 'yan ta'adda. Amurka ta shirya ba da tukwici ga duk wanda yake da bayani akan wuraren da biyar daga cikin shugabannin suke. Amurka za ta ba da tukwicin na dala miliyan biyar a kan kowane ɗaya daga cikin shugabannin da ake neman inda suke duk wanda yake da masaniya ko bayani a kan wurin da Fawad Muhammad Kalaf ɗan asalin ƙasar Somalia da Sweden wanda aka fi sani da Fawad Shwangala. Bashir Muhammad Mahmud kwamandan al-shabab da ake tunanin an haife shi a shekarar 1979 ko 1982 da kuma muktar robo ɗan shekarar 43 wanda ya yi aiki a matsayin kakakin al-shabab kuma yana ɗauke da fasfo ɗin ƙasar eritrea tukwici har na miliyan uku za a baiwa duk wanda ya san inda abdullahi yare yake shugaban 'yan jarida na Al-Shabab da kuma shugaban jin kwakwab na kungiyar Zakariya Ismail Ahmed Hersi wanda aka fi sani da Zaki Madobe. wanda ya miƙa kansa ga 'yan sandan Somaliya a watan Disambar shekarar 2014. Amurka ta tabbatar da cewa za a yi bincike akan duk wani bayanin sirri tare da kara wanda ya ba da bayanin idan ta kama a sake masa wuri Amurka za ta sauya masa wurin zama. Idan kuna da bayani akan waɗannan mutanen ku nemi ofishin tsaro mafi kusa da ke ofishin jakadancin Amurka a yankinku ko a layin rubutu na yanar gizo mai adireshin www.rewardsforjustice.net ko a rubuta saƙon imel a info at rewardsforjustice.net a arewacin Amurka kuma ku kira lamba ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai. Wannan sanarwa ce daga gwamnatin Amurka. To yanzu kuma sai labarai a takaice. A cikin satukan nan shugaban Amurka Donald Trump na iya bayyana sunan daraktan hukumar leƙen asiri ta ƙasa wato CIA Mike Pompeo da mai gurbin sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson kamar da rahoton wasu kafafen yada labarai ke rawaito manyan jami'an gwamnati na faɗi a yau alhamis kafafen yada labaran amurka da dama ne suka rawaito cewa an daɗe ana tunanin garan bawul ɗin manyan jami'an tsaro na ƙasa amma ba a fayyace matakin da trump ya ɗauka ba yayin da aka tambayi trump game da makomar tillerson a wata da ya tattaunawa da manema labarai a white house ya ce yana nan rex yana nan shugaban bai yi wani ƙarin bayani ba ministan sadarwar kamaru isa ciroma ya ce mutane ɗauke da makamai sun kai wa jerin gwanon motocin sojoji da aka aika daga yawunde domin wanzar da zaman lafiya hari a kudu maso yammacin garin manfe a safiyar ranar 29 ga watan nuwamba inda suka kashe sojoji hudu wani soja guda da ya ji mummunan rauni ya tsira daga harin haka kuma maharan sun sace makamai masu ɗimbin yawa hari na biyu kuwa ya afku ne a garin Yumjok wanda bai da nisa daga manfe a safiyar alhamis wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sanda biyar da soja guda Ciroma ya tabbatar da cewar kungiyar masu fafutukar samun yanci a yankin da ake magana da, Ingilishi baki ɗan kamar ne suka ɗauki alhakin wannan ɗanyen aiki. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ci alwashin zai kwaso 'yan Najeriya da suka makale a Libya da wasu sassan duniya ta wajen faɗaɗa shirye-shiryen daɗaɗa al'umma ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa. To masu mu fa nan karfe hudu na yamma a birnin Washington DC kuma da haka muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyu na safe kenan agogon Ghana. idan ana son sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi nazir ahmad hausawa da ya ni gabatarwa da kuma sa'ida hamdun da ta haɗa mana shi shirin baki ɗinsa sai injiniyan mu mr skipsisk mahmud lalu ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc